Wannan taro da ke samun halartar dukkan wasu masu bakin fada a a sha'anin ayyukan 'yan sandan Nijar na matsayin wata haɗuwar musanyar bayanai a tsakaninsu ta yadda za a ƙara jan ɗamara a ci gaba da neman hanyoyin tunkarar kalubalen da suka addabi jama'a a yau a birane da karkara inda ayyukan asha ke ƙara yawaita. kwamishinan 'yan sanda dr abu muntari shine kakakin hukumar 'yan sanda na ƙasa baki daya taro ne na ƙara ma juna sani saboda jahohin aka diba suna da ɗan bambancin abubuwan da shahi tsaro tsakankaninsu to kuma bayan haka nan diba a gani me ya kamata a ƙara gyarawa wanda zai sa mu 'yan sanda da kanmu mu ji daɗin ta yadda aikin mu wa mu ma baki ɗaya hari da aka kai ma hukumomi ko ma'aikatan na 'yan sanda misali kamar bakin iyaka in muka dauka a jihar tilabiri inda muka dora samun hari so daya so biyu har so uku abubuwa ne waɗanda ya kamata mu ƙara diba su miga kamata a yi jihar agades mai makwabtaka da kasashen mali algeria libya da chadi na daga cikin yankunan da suka fi fama da 'yan takife shugaban hukumar 'yan sandan jihar kwamishina isufu haruna ali da ke halartar wannan zama ya yi mana bayani a game da halin da ake ciki iyaka da wannan kasashen ba karamin kalubale ne gare mu ba kwaya sai ta bi ta agadis take ta yawon na kasashe